صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wani ranar ta Litinin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan gurur haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da su kada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci sai kuma kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin mu san dokokin mu. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke leƙon muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare alaikum yau litinin 21 ga watan Disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 11 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu rari ko kusan cewa shekaru 2023 da sa gabata ranar irin ta yau wato 25 ga watan Disamba aka haifi annabi Isa alaihi salam a garin Bethlehem a Palestino. Haihuwar annabi Isa alaihi salam wata bujiza ce daga Allah maɗaukakin sarki domin mahaifiyarsa Maryam alaihi salam ba ta taba aure ba amma cikin ikon Allah a lokaci guda ta samu juna biyu ta kuma haifi annabi isa alaihi salam duk a wannan rana inda mala'ika bisa umarnin Allah madaukakin sarki ya hura mata ruhi a cikinta annabi isa alaihi salam ya fara nuna mu'jiza tun daga lokacin da aka haife shi yana jin jiri inda ya wanke mahaifiyarsa daga zargin da bani isra'ila suke mata na haihuwa ba tare da aure ba ganin kuma annabi isa alaihi salam ya shaida wa bani isra'ila cewa shi annabi ne zuwa gare su wanda zai zama mai shiryar da su zuwa ga tafarkin allah maɗaukin sarki sannan allah maɗaukin sarki ya ba shi ɗaya daga cikin manyan littafai na sakon allah ga bil'adama wato injila ya kuma sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa waɗanda ake kira da ulul azam a cikin alkur'ani mai tsarki rayuwar annabi isa alaihi salam tana cike da muujizozi waɗanda suka haɗa da rayu matattu warkar da makafi da kuma marasa lafiya allah maɗaukakin sarki ya ambaci hakan a cikin alkur'ani mai tsarki babban sakon da annabi isa alaihi salam yake ɗauke da shi shine wanda ya sanar tun daga lokacin da aka haife shi yana jinjiri a cikin zanin goyo inda ya shida bani isra'ila cewa shi bawan allah ne kuma ya yi ishara da littafin injila da allah maɗaukakin sarki zai bashi kamar yadda kuma tun a ne ya sanar da su cewa shi annabi ne waɗannan kalamai na annabi isa alaihi salam da yi tun yana jinjiri bai ga cewa sun wanke mahaifiyarsa maryam salam daga zargin da bani isra'ila suke mata a lokaci guda kuma yana kore abin da za su ke kira a kansa daga ciki har da cewa shi dan allah ne inda ya fara buɗe baki da cewa shi bawan allah ne sannan kuma manzon allah ne shi ba allah bane ko ɗansa kuma iko da rayuwarsa da mahaifiyarsa baki ɗaya yana hannun allah maɗaukakin sarki ubangijin talikai mahalicin kowa da komi wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wanda kuma shine abin da annabi isa alaihi salam zai sake dawowa duniya domin tabbatarwa al'ummomin duniya kafin tashin alkiyama kamar yadda yake a cikin addinin musulunci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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. rahotanni daga yankin zirin gaza na cewa falasdinawa dubu ashirin da biyar ne suka shahada sakamakon hare-haren isra'ila tun daga ranar bakwai ga watan oktoba fafaroma francis ya buƙaci a wa al'ummar yankin zirin gaza a sakonsa na kirsimati a tare najeriya ko 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha shida a ƙauyen mushu da ke jihar plateau yanzu kuma ga labaran da ke da ke jami'an kiwon lafiya a yankin zirin gaza da ke palestine sun ce sakamakon wasu hare-hare wanda haramtaccen kasar isra'ila ta kai a daren jiya a kan yankuna da suke yankin tsakiyar zirin gaza kalla mutane 78 ne suka yi shahada isra'ila ta kaddamar da hare-haren ne a tsakar daren jiya kuma aka wai gari yau litinin tana ci gaba da lugudan wuta musamman a yankunan albrecht da ke tsakiyar yankin zirin gaza kamar yadda waɗanda suka shaidawa idanunsu lamarin suka tabbatar da hakan kalla mutane saba'in ne suka yi shahada banda isra'ila ta kai hari a kan yankin magazi wanda ke tsakiyar gaza cewar mai magana da yawan ma'aikatar lafiya ta zirin gaza ɗin ashraf al yana mai cewa galibin su mata ne da kuma ƙananan yara har-haren isra'ila dai wanda ta kwashe tsawon kwanaki 80 tana kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza sun yi sanadiyar shahadar falasdinawa fiye da dubu ashirin da ɗari biyar galibin su mata ne da ƙananan yara sannan kuma isra'ila ta jikkata fiye da mutane dubu hamsin da hudu paparoma francis ya bukaci a taimakawa jama'ar yankin zirin gaza a sakon da aike a ranar yau na kirsimati paparoma francis ya bukaci a yi gaggawar kai agaji na jin kai ga al'ummar yankin zirin gaza da kuma tsagaita wuta nan take papa roma ya bayyana hakan ne a sakonsa na kirsimati inda bukaci a saki fursunoni a yakin da ake yi zuciyata tana bakin ciki ga waɗanda suka mutu a mummunan harin ranar bakwai ga watan oktoba kuma yana sake jaddada kiran gaggawa na sako waɗanda ake garkuwa da su in ji paparoma mai shekaru 86 tun kafin wannan lokacin da ya paparoman ya aike da wasu sakonni tun kwanaki kimanin uku da suka gabata inda soke isra'ila akan kisan kare dangi da take yi akan mata da ƙananan yara musamman ma har da take yi akan wata majami'a da ke cikin yankin zirin gazan inda ta kashe wasu mabiya addinin kirista to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran to a can taron najeriya kowa rundunar sojin kasar ce ta ce an kashe mutane goma sha shida wani farmaki da gungun mahara suka kai a ƙauyen mushu wanda yake jihar plateau mai magana da dana sojan najeriya ta musamman wato operation safe haven a jihar plateau captain oya james ya shaida wa kamfanin dalancin labaran ap cewa an kai harin kan ƙauyen mushu wanda ke cikin jihar ta plateau a tsakar daren asabar wani mazanin ƙauyen kuma mai suna marcus ya ce gungun 'yan bindigar sun yi musu bazata kasancewar sun afka musu ne yayin da suke tsakiyar bacci da cewa dai da dama daga cikinsu sun ɓoye sai dai an yi awon gaba da wasu ga kuma an jikata wasu har yanzu dai ba a gano dalilin kai wani farmaki ba haka zalika ba a tantance 'yan ta'adda waɗanda suka tafka wannan ta'asa ba sai da tuni ake cikin gudanar da bincike da kuma bin sawun 'yan ta'addan al'umma jihar plateau dai sun shafe tsawon shekaru dama suna fama da tashashen hankula waɗanda suka hada da rikicin kabilanci da kuma hare na 'yan bindiga to har wala a tarin ta najeriya wasu rahotanni sun ce an ban kaɗo da tsohon gwamnan babban bankin najeriya ɗin cbn goodwin emifele ya saye bankuna na union da keystone da kuma polaris ta ne hanya wani rahoto wanda mai bincike na musamman da shugaba bola ahmad tuni bai naɗa ya tona yadda emefiele ya mallaki bankin keystone da kuma bankin polaris ba tare da biyan kusisi ba rahoton da ya bayyana yadda wani aminin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari marigayi alhaji isma'il isa funtuwa da emefiele suka sai bankuna biyu ba tare da biyan kusisi ba an dakatar da emefiele ne kwanaki kaɗan bayan hawan shugaba bola ahmad tinubu akan kargar mulki jim kaɗan da sallama sanadai jami'an tsaro suka kama shi tare da tsare shi bisa zarginsa da laifin zamba cikin aminci ranar asabar ɗin ta gabata ce da aka sako emefele daga gidan yari bayan da cika sharaɗin beli ciki har da biyan naira miliyan 300 lauyinsa sun ki cewa komai game da barkalar sayar da bankunan da ake zarginsa da aikatawa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga taskar mu tashi da shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare salamu alaikum na fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abin da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun nimin bashin da najeriya ke dan karowa daga ƙasashen ƙetare duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar music mun sake gayyato babban bakon namu malam yusha'u masanin tattalin arziki shi don ya ɗora mana daga inda muka sa aya a yau za mu tashi ne kan tambayar to malam a matsayinka na masanin tattalin arziki wani lakani za ka ba gwamnati na kaskaifin ciwo wannan dimbin bashin to abubuwan da za bi da yawa suna da yawa na farko dai dole a ƙara samar da hanyoyin samun haraji na ɗaya kenan saboda a rage ciwo bashin shi kuma waɗannan basu sukan dole ne a yi matakan da za a rage ciwo su sannan kuma dole ne a rage hauhawar farashi a tattalin arzikin ƙasan wanda zai sa ita kuɗin ƙasan ya daraja ya rinka biyan bukata haka kuma gwamnatoci jihohi dole ne a ci gaba da taka musu burki da karɓo sababbin kuɗaɗe saboda da dama 'yan siyasar da ke karɓo kuɗaɗen ina karɓowa ne ba aiki suke da shi ba. to malam shehu wannan tambaya ne wato kamar tagawayen tambayoyi ne da farko na game da buhari wanda ya mulki ya ba tunumbu da gaske ne cewa wai ya sai da man najeriya na shekaru shida ya karbe kudin ah, to ai hukumar da ke na sabon hukumar nlpc na ƙasa ai ta shiga yarjejeniya ta karɓo wasu kuɗaɗe wanda za a biya da man najeriya ne na shekara uku a ƙarshen gwamnatin ma kenan wanda lokacin da aka yi wannan tsari na direct sales direct purchase wato a siyar da man najeriya kai tsaye sannan a shigo da tatace kai tsaye kaga wanda abin da ya fi bayyana shine a ƙarshen gwamnatin kenan an karɓi dala biliyan uku daga masu kuma da man najeriya za a biya to kaga in wannan ya bayyana kaga akalla ga dalili nan na na sai da man najeriya kuma a karbi kuɗin kuma kuma dole mu ba da mai din tsada to malam shehu wannan ba dabara rashin dabara ba ne gaskiya dabarar rashin dabara ne ai komo mun yi korafi cewa shi wannan kamfani na nnpcl tun da aka riga aka zama da shi kamfani kamfani mai zaman kansa to bai kamata ya ɗauki wanda da ba shi ba mai na ƙasa ya sai da shi saboda dalilai da dama na farko ita ƙasan buƙatar da take da shi shine dama ya zuba jari ne a cikin kamfanin da waɗannan mam da aka saida da ya fi matattalin arzikin ƙasan ta goma shi misali an zuba shi ne a inda za a samar da matatun man fetur amma an siyar don a samar da kuɗaɗe kuma kuɗaɗen nan a raba su kaga wannan rashin tunani ne haka kuma bai kamata ma kwata-kwata shi ita hukumar nnpcl karkashin ministan man fetur din na kasa wanda yake shugaban kasa ne ya ma yi tunanin wasu tsare-tsare irin waɗannan ba duk da yake kamfanin yana da daman ya shiga tsare-tsare amma ba na tara ma kasa ba na ba na zubar da dukiyar kasan saboda dalilin samun ma ƙasan wasu sababbin kuɗaɗe wanda ba su yi tasiri ba kuma ba za su yi tasiri ba. Malam Sha'u shi wannan sabon shugaban kasa. wato tinubu kenan mun san shi cewa accountant ne wato ya iya lissafin kuɗi yadda ya kamata ga shi ya zo ya yi gwamna ya yi sanata to shi ma ce fa ya kwata na sai da wannan mai ɗin kafin a tono menene illan wannan abin ne malin shawo wato duka shure-shure ne bai hana mutuwa duk irin waɗannan abubuwan kowaye zai yi ko ni ne zan yi ba mafita ne ma ƙasan ba saboda ƙasar da ake bin ta bashin da za ta biya ba nan da shekara goma ba nan da shekara ashirin ba saboda haka duk yawancin ƙasan abin da yanzu ka kaddare lokacin da aka ga daman aka ce to ga wannan mai ku zo ku karɓa ku ba mu kuɗi bai ta ba ku mai na shekaru kaza ɗan hikimar da ke cikin shafa kwaya ɗaya ne an ba da man ne a lokacin da farashin shi yake da yake da ɗan goma shi a kasuwan mai saboda a tunanin irin waɗannan yarjejeniyoyi in an ba da irin wannan mai dinnan ko da mai ya faɗi a kasuwan duniya to za ka ci gaba da ba da shi a farashin da kuka yarjejeniya na wanda yake da ɗan shi tun da kaga kamar kana ɗibowa ne to amma abin da ke damun ƙasar shine man da ake haƙowa ɗin ai ana hasaran kusan kashi ɗaya cikin uku na abin da ake haɗa tun da haka gwamnati ta fitar da rahoto eh, an ba najeriya daman ta haƙi ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar amma tana iya haƙan ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a cikin ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ganga ɗari hudu suna ɓata to duk irin waɗannan yarjejeniyoyi suke haifar da ɓata saboda in aka je aka shiga wata yarjejeniya wacce ta yi kama da irin wannan amma ba da gwamnati ba da wasu jami'ai kaga dole kuɗi eh, dole man ya ci gaba da sulalewa na lokaci mai tsawo. to malam wa a matsanka na masanin tattalin arziki da har yau me aka yi da wannan kuɗin ne wanda buhari ya karɓo na kuɗin mai na shekara shida wanda yake ba a tono ba. ai su ne kuɗaɗen da aka sa su a matsayin za a yi wato kuɗin dan tallafin nan da aka yi ta magana wanda ba mai rabu mutanen kasan ba ana zargin wasu ne kawai suka amfana da shi a irin waɗannan abubuwan da aka yi da shi wanda muka ce a ah, bai kamata ba tunda bayan da za ka yi refinery ne na najeriya wanda su ne ya kamata a gyara a cikin shekarun da buhari ya yi kaf ba refinery ɗaya da aka gyara ta yi aiki domin ta rage ma ƙasan fitan kudaden da shi mai ɗin yake samarwa saboda gaskiyar magana shine dalolin ma da ke zuwa babban bankin kasa ai an koka ba sa zuwa kuma har yanzu mai girma sarkin kano na goma sha hudu wanda kuma tsohon gwamnan babban banki ne ya ci gaba da yin tambaya ina ma kudin ba ma maganan an je an karɓo bashi ba ina ma kuɗin da aka sai da man fetur ɗin Najeriya ina yake yana wurin waye to kaga yanzu dole ne wannan matsaya akan wannan magana da tsohon gwamnan babban banki ya yi ba ma magana ina kuɗin bashin da aka karɓo ba me aka yi da su a ina ma kuɗin suke ina ganin ya fi kowa adalci akan haka. to malam shehu da zo kan ra'ayoyin masana kamanka masana tattalin arziki a najeriya wasu na cewa wannan bashi kamar tarko ne wato na makoman tattalin arzikin najeriya me za ce eh, eh, ai ba tarko ba ne ai kasan da dama na faɗa maka kasan ai ta karɓo bashi na farko a kasan eh, fan miliyan ashirin da bakwai kuma ta gina titin jirgi layin dogo wannan tarko ne a'a duk ƙasashen duniya britain woods ƙasashe ne suka haɗu bayan yakin duniya an raga-raga da abubuwan da an dan adam ya gina an saba mamai an farfasa su sai idan mutum ya bude kamar irin abin da ke faruwa a gaza ne duk abubuwan da aka fasa ake lalata a gaza rai ne kawai ba za a iya dawo da shi ba amma duk abin da yake na gini ne za a iya gina abin da ya fi shi to shi tattalin arzikin ƙasa da basussuka da abin da bashi ke yi ba zai iya zama tarko ba kai tsaye amma a sigance ta yadda ake mu'amala da shi zai zama da cewa wani wani matattara ne da in ka tara kanka kai za ka kai kanka ai tarko mutum ne ke hawa ya kama shi misali to kudaden da duk aka karɓo su ba ba wani dalilin ka ce tarko ne da zai hana ka kai aiki da kudaden kuma ka samu alkhairi A gatar ga titunan jiragen ƙasa nan na arewa ai bashi ne aka yi a light rail project ne wanda aka karbo daga china bilateral loans ne akwai jirage na lagos akwai kudaden da aka karbo aka gyara titunan jirgin ƙasa a lagos aka yi tituna a lagos duk waɗannan tarko ne akwai kudaden da aka karbo da sunan najeriya aka gyara tasoshin jiragen ruwa na lagos ana kan gyaran su wannan ma tarko ne a'a ku ne dai abin da kuka yi zai zama muku tarko na gaya maka bashin da ake obama kadai ya bari ya bar mu muna maganan biliyan biliyan goma sha biyu na dala shi ya obama kadai ya bar triliyan ɗaya da rabi na bashi ne to kuma bankin na na amurka washington dc saboda haka matsala kawai shi ne kudin ruwan da ake bayarwa shi ne ya zama mana sababi misali idan amerika ta karbi bashi ta ta karbi a ne za ta karba a dala ne kuma dalar nan na kasanta ne saboda haka tana da advantage akan kowa madadin kai da ka karbi dala amma kudinka na naira kuma za ka biya shi a dala biyan shi ne matsalan amma sanda ka karɓo shi a dalan kudade ne masu yawa a tattalin arzikinka tunda duk abin da zaka so inda zaka ɗebi kuɗi ne a ƙasar ka siyo shi zai zama na cewa triliyoyin kuɗin da zaka zuwa ba kaɗan ba ne eh, bari sake baka maganan bashi gaba ɗaya refinery na dangote wanda yake lagos wanda aka shi kusan dala biliyan goma sha tara ba ga refinery na ana ganin shi ba to wannan ne zai zama tarko wanda aka gina refinery da ya fi ko ina girma a duniya saboda ka ya danganci da ɗabi'u ne da kuma waɗanda suka gudanar da shi da kuma yadda aka gudanar da shi kuma tsarin duk duniya kasashen da suka fi karɓan bashin nan manyan kasashen duniya ne saboda yan tarkon ne su za su fara taɓaɗawa kamar amurka da china da masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu malam yusha'u masalin tattalin arziki a abujan najeriya da ni awala kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jukan wai kare ya zub da tsamiyar kura Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koyi harshen farasanci inda da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da ɗaya. a cikin shirin yau dai ana tare da mu za a ji cewa birnin tehran wanda ɗaya ne daga cikin manyan birane na duniya yana kuma ɗaya daga cikin birane waɗanda suke da cinkoso a kan manyan tituna. Ko shaka babu, Tehran babban birni ne wanda ya kunshi muhimman abubuwa da mutane suke bukata na rayuwa da hakan ya haɗa da hanyoyin sufuri na yau da kullum wanda haka ya haɗa da jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa da kuma motocin bas-bas da suke ɗaukar mutane da sauran motoci na tasi-tasi da suke kwasar mutane domin kai su wuraren hidimominsa na yau da kullum a cikin birnin ana kera motoci da kuma babura a wasu kamfanoni da ke gefen birnin tehran wanda hakan ya sa kowane lokaci irin waɗannan motoci da babura da ake kerawa suke a cikin birnin tehran kai tsaye mafi yawan mutane dai suna amfani ne da motocinsu na ƙashin kansu wannan ya ƙara taimakawa cunkoson da ke akwai a manyan tituna da ke cikin birnin tehran kamar dai da aka je a cikin sauran shirin da suka gabata muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne da kuma a halin yanzu haka ke karatu a nan birnin tehran a jami'ar tehran yanzu haka dai yana cikin wata mota ta tasi da nufin isa wani titi da ake kira walil asr yana cikin motar nan ta tasi ga kuma cunkoso ya tara hanya a gaban motar da yake ciki akwai wata mota ta ɗaukar marasa lafiya ga alama dai wani abu ne ya faru haɗari ne ko abin da ya kama da haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri domin jin takamaime abin da ya faru a kan wannan titi amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. چه شده؟ می یه پارو Motar موتر دوکر lafiya. لافیا اچن اینجا انا من فکر می کنم نی اینا تنانن دو بیو ماشین موتا با هم تاری آنها تصادف کردند su sun yi karo. Chegadr. Gwargwadon yaya. Sholuk. Cunkoso. Chegadr sholuk Yana da cunkoso sosai. Chera. Saboda me? Mardom. Mardom. متعنی آنها ایستادند سو سکا ایا همیشه کودیوشی همینطور هکنن جناب پلیس دن آقای پلیس مالم دن سنده ببخشید یه حقوری راه هنیا بسته کله باز بوده نخیر ا بعد از بایان چند کدن دقیقه منتی راه باز می شود هنیا زات بوده تصادف کرو سیکلت بابر خودرو موتا سمند کیرر سمند مثل اینکه تمکر حال حالی موتور سوار می هوان بابر خوب دکو آمبولانس موتر دوکر مرسا لافیا بیمارستان اسبیتی آنها میبرند سو سنا کیوا علت دلیلی چه بود؟ menene ya kasance با سرعت da sauri چراغ قرمز پتلا جا او عبور کرد شی یا اوچه او تصادف کرد شی یای کرو موتور سوار می هوان بابور محتاط می کیاییوا به طرف چپ ابنگرن هگو بپیچید ککوزه خیابان رازی تیتن رازی بروید kaji maqsad wurin zuwa Bahor. titin bahar به A ɓangaren dama. داما از آنجا دگه چند madalla bayan da aka ji wannan tattaunawa sai a ƙara ta, amma da fassara ta a cikin harshen hausa. چه شده؟ یک آمبولانس me ya faru wata motar ɗaukar marasa lafiya ce a can فکر می کنم دو ماشین با هم تصادف کردند. اینا تنانن موتوچی گودای بیونه سکه یک ده جونه. چقدر شلوغ است. چرا مردم همه آنجا ایستادند؟ اکوی چون کوسو دیوا. میسا yasa متانی سکه tsaya همیشه همینطور است. ببخشید جناب پلیس راه را بسته است. ko da yaushe haka yake ka yi haƙuri ɗan sanda hanya rufe take نه خیر بعد از چند دقیقه راه باز می شود bayan in این منتوچی za زات بوده آقای پلیس چه شده؟ شن me می پارو تصادف یک موتورسیکلت و یک خودروی سمن کرو ونی بابر نه da wata mota samfarin saman. مثل اینکه حال موتور سوار خوب نیست. کمر چه halin da می بابر ɗin yake ciki آره او را با آمبولانس به بیمارستان میبرند. علت تصادف چه بود؟ ای موتور ambulance da ke ɗaukar marasa lafiya za ta kai shi asibiti. menene dalilin karan? موتورسیکلت با سرعت از چراغ قرمز عبور کرد و با سمن تصادف کرد. بابور یا تهو da sauri ya wuce jar fitila ya kuma yi karo da mota samfarin saman. موتور سوارها محتاط نیستند مسو هوان بابرا باز کیایوا به طرف چپ بپیچید و از خیابان رازی بروید بی بنگرن هگو دگا تیتن رازی سه کوچه اما مقصد ما خیابان بهار است امانی نی این سو انجه تیتن بهار نه از خیابان رازی به طرف راست بپیچید و از آنجا به خیابان بهار بروید. کوبی تا بنگرن تیتن رازی دگا بنگرن داما. دگا چنگ سیکو تپی تیتن بهار. To Marilla, kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa BOH a cikin shirin sa na yammaci. Yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake sadu a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley rustan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu saurara idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib salam da muke kawo muku mun ji wasu daga cikin dalilan da suka sa mafi yawan al'ummar musulmi musamman a birnin kufa ba su san matsayin amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ba har ya kai ga suna saba masa a cikin al'amuran da ya fi su sani ko kuma ba su san komai dangane da su ba mun bayyana irin rawan da khalifofin da suka gabata suka taka wajen ganin al'ummar musulmi ba su san matsayin ahalil baiti alaihi salam ba ba su san matsayin ali ibn abi talib alaihi salam shugaban ahalil baiti alaihi salam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mun bayyana cewa ba wai kawai ba su san matsayin ahalil baiti alaihi salam ba hatta wasu hukunce-hukuncen shari'a da suke cikin alkur'ani mai girma ma ba su san su ba kamar yadda muka ba da misali da wata rundunar musulmi wacce ba ta san hukuncin taimama ba idan kuma sun tambaya a wani lokaci sai sun sha bulala amma gaskiyar al'amarin dai shine sun hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ne don hana mutane sanin falalan ahlul baiti alaihi wa'anda suke zaune akan matsayinsu dangane da wannan sheikh al-mufid ya kawo a cikin littafin al-irshad juz'i na ɗaya shafi na 317 yana cewa malaman sira sun kawo hadisi wanda jundub na abdullahi la'azdi ya ruwaito yana cewa na halarci yakin jamal da yakin siffin tare da aliyu da abi talib alaihissalam amirul mu'minin ba na da shakka a cikin wa'anda ya yaƙe su a wa'annan yaƙe-yaƙe guda biyu wannan halin ya ci gaba har zuwa yakin nehrawan sai shakka ta shige ni a cikin al'amarinsa sai na faɗa a cikin zuciyata za mu kashe makaranta alkur'aninmu kuma zaɓaɓɓu daga cikinmu wannan wani babban al'amari ne sai ya ce na fita da safe da kayakina inda nake ɗauki da ruwa a cikinsa har sai na fita daga sahun mutane na tsaya sai na kafa mashina a ƙasa na ɗora garkuwata a kansa ina kare fuskata daga rana ba a daɗe ba sai amirul mu'minin alim da salam ya shigo wurin sai ya zo wajena ya ce ya ɗan uwa azdi kana da ruwan tsarki sai na ce e sai na bashi sai ya wuce har an bar ganinsa sannan ya yi tsarki ya dawo sai ya zauna tare da ni a ƙarƙashin inuwar garkuwata muna cikin wannan halin sai na ga wani mutum yana neman amirul mu'minin alaihi salam sai na ce masa ga wani mutum yana neman ka ya amirul mu'minin sai ya ce kai masa ishara ya zo nan sai na nuna masa shi sai ya iso a lokacin da mutumin nan ya iso sai ya faɗa wa amirul mu'minin alaihi salam ai mutanen sun tsallako yana nufin hawarijawa sun tsallako kogi sai ya ce masa a'a ba su tsallaka ba sai mutumin nan ya sake nanatawa wallahi sun tsallaka sai imam ali sai ce a'a ba su tsallaka ba sai mutumin ya sake cewa haka yake sun tsallaka ya al mu'minin ana cikin wannan halin sai wani mutum ya sake zuwa yana cewa ya al-mu'minin sun tsallaka kogi imam ali salam ya ce a'a ba su tsallaka ba sai mutumin ya kara da cewa wallahi ban zo maka ba sai da na ga tutoci da kuma kayakinsu sun tsallaka sai imam salam ya ce na rantse da allah ba su tsallaka ba don nan ne wurin faduwarsu da kuma zubar da jininsu sai al'azdi ya ce da ya faɗi haka sai ya tashi sai ni ma na tashi tare da shi sai na faɗa a cikin zuciyata na gode wa allah da ya haɗa ni da wannan mutum ya kuma bayyana mani al'amarinsa wannan mutum ɗayan biyu ne ko dai mutum ne magaryaci wanda ba jin tsoron yin ƙarya ko kuma dai mutum ne wanda yake da wata shirya daga ubangijinsa ko kuma wani alkawali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ubangiji na haɗaki alkawalin za ka tambaye ni dangane da shi ranar kiyama idan na sami cewa hawarijawa sun tsallaka kogin kamar yadda wa'annan mutane biyu suka faɗa to kuwa ni ne na farko wanda zai fara yaƙarsa kafin hawarijawa ni zan fara sukan idonsa da mashina idan kuma ba su tsallaka ba kamar yadda amirul muminin alaihissalam ya yi rantsuwa a kansa ya kuma dage a kai to zan tabbata tare da shi mu yaƙe su sai muka tsallaka sahun mayaka muka duba sai muka ga tutocinsu da kuma kayakinsu suna nan kamar yadda suke ba su tsallaka kogin ba kamar yadda dai imam alaihissalam ya faɗa a lokacin da ya ga hakan sai imam alaihissalam ya kama kafadarsa ya girgiza sai ya ce masa ya ɗan uwa ba azde shin al'amura sun bayyana a gare ka sai ya ce eh ya amirul mu'minina sai ya ce to ka je ka fuskanci makiyanka to a lokacin da aka fara yaƙi ya ce na kashe mutum guda na sake kashe wani bakharije sai muka yi saɓani da wani daga cikinsu ina dukansa yana dukana sai da muka faɗo tare gaba ɗaya sai mutane na suka ɗauke ni a lokacin da na farfado sai na ga cewa an gama yaƙi an kuma sami nasara kan hawarijawa to masu sauraro saboda kuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To shirin kisoshin rayuwa kenan yanzu kuma za mu kai ga shirmu na gaba musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musan dokokinmu shiri ne da muke ƙoƙari mu bijiro da dokoki waɗanda suke tsara rayuwar al'umma dokokin nan dokoki ne waɗanda mutum in ya san su ya kuma aikata su to zai kare haƙoƙinsa da kare haƙoƙin waninsa sannan za a samar da tsari managarci na rayuwa domin duk rayuwar da babu doka a cikinta to ta zama rayuwa irin ta dabbobi kenan shi yasa sanin dokoki a kowane lokaci yake da muhimmanci a rayuwar mu a matsayinmu na 'yan adam waɗanda allah subhanahu ta'ala. ya halitta ya turo mu duniya nan domin busa masa Allah ya ce wa karramna bani adam lallai mun karrama shi ɗan adam to idan ka kasance baka san dokokin rayuwa ba kuma kamar yadda muke ta bayani dokokin nan wasu lokutan na Allah ta'ala ne wasu lokutan dokoki ne waɗanda majalisu na ƙasashe suka taru suka yi su dokoki ne waɗanda suke tsara rayuwar mu wasu lokutan ma hatta dokoki ne waɗanda mu da kan kanmu za mu ga cewa a irin fage na kaza ko na kaza ko na kaza ya kamata a sa doka kaza wasu lokutan a cikin gidajenmu ma tsakaninmu da iyalanmu za mu sa 'ya'yanmu dokoki kaza ko tsakanin miji da mata ma su sa junansu dokoki kaza lokaci kaza a yi kaza lokaci kaza kada a yi kaza wannan doka ce ta irin tamu ta zamantakewa a cikin wannan gida to dokoki koyaya aka ce wannan doka ce to girmama wannan doka yana da muhimmanci to amma kuma a kowane lokaci mutum ba zai girmama doka ba fa ba tare da ya san wannan dokar ba to shi yasa wannan shiri a kowane lokaci yake bijiro da dokokin domin mu san su idan muka san su sai mu kasance masu bin su masu kuma kasancewa muna girmama su domin mu ta zama managarciya mun kasance a shirye-shiryenmu da suka gabata 'yan satuttuka dinnan musamman satuttukan da aka fara yaƙi tsakanin isra'ila da wato hamas mun kawo wasu dokoki na yaƙi na ƙasa da ƙasa mun bijiro da su mun kuma kawo abubuwa da dama domin kai mai sauraro ka fahimci yadda a cikin irin wannan gwabza yaƙi da ake yi yaya dokoki na yaƙi suke na ƙasa da ƙasa sannan duk inda aka ce akwai doka ga kuma dokar kuma mun san dokar to sai muka ga ana karyawa to shi wanda ya karya dokan fi ma da za mu tabbatar wa kanmu cewa ba mutum ne mai son zaman lafiya ba in ƙasa ce za mu ce ƙasa ba ƙasa ce mai son a zauna lafiya ba ƙasa ce mai kawo tashin tashina a cikin al'amura na zamantakewa al'umma ko ma dai menene sanin doka abu ne mai muhimmanci a rayuwarmu ta yau da gobe shi yasa a kowane lokaci muke ƙoƙarin sanar da mutane da sanar da kawukanmu dokoki na zamantakewa ɗinnan namu waɗannan dokoki sawa'un dokoki ne tsakanin al'umma kamar yadda muka ce ko kuma hatta ma dokoki ne tsakanin mutane da waɗanda ba ma mutane ba akwai dokoki tsakanin kai ɗan adam da tsirrai ma ko kuma da dabbobi kai hatta irin dabbobin da mutum yake ɗauko su ya kawo gida su kansu kamar irin karnuka ko irin misali mage da dai sauran irin waɗannan wanda za ka ga kai ka je ka ɗauko su ko ka siyo su ka kawo gida kar ka ɗauka cewa waɗannan babu doka da za ka iya ainihin fahimtar ta wajen iya kare haƙoƙinka da haƙoƙinsu domin a kasance an zauna cikin wani yanayi wanda Allah subhanahu ta'ala zai yi murna da irin wannan yanayi saboda haka a kowane lokaci muke bujo da dokoki dokokin da muke fito da su dokoki ne na kowane janimi na rayuwa kuma wannan da muka daɗe muna magana akan dokokin yaƙi mun faɗi cewa mun fara magana ne akan dokokin yaƙi saboda yaƙin da ake gwabzawa tsakanin hamas da isra'ila to mun kawo abubuwa mun kuma fahimci idan akwai karya dokoki ɗin to ta ina karya dokokin suka fito idan akwai waɗanda ba sa amfani ko kuma suka ƙi yin amfani da waɗannan dokoki na yaƙi na ƙasa da ƙasa to mun fahimci suwaye ko me yasa duk waɗannan bayanai ne waɗanda suka gabata muka kuma bujiro da su domin mu san dokokin da farko saboda haka sai mu san waye ya karya su shirin da ya gabata mun yi wasu bayanai na cewa akwai masu faɗa da bujiro da cewa wai ai dokokin ƙasa da ƙasa kamar ma ba dokoki ba ne me dalili saboda wai akwai masu kakkarya su kuma ana kallon su wasu ma daga cikin manyan-manyan ƙasashen duniya ne waɗannan ƙasashe su ne masu rajin cewa suna ma kare waɗannan dokokin na ƙasa da ƙasa to amma kuma su suka fi kowa wato shan gaba wajen karya waɗannan dokokin ko kuma taimakawa waɗansu waɗanda suke son su karya su to ashe kenan waɗannan ba dokoki ba ne to mun yi ƙoƙari mun bujiro da cewa domin wani yana karya doka bai isa ka ce wannan doka ba doka ba ce domin mun kawo misalce misalce na cewa hatta dokokin ubangiji sama ta'ala dokoki ne amma musulmai nawa ne suke karya waɗannan dokoki ne? to saboda wasu bangare na musulmi sun karya dokoki na Allah ta'ala shi shikenan sai ka ce dokokin ba ma dokoki ba ne kwata-kwata ai baka isa ka cire su daga kasamtuwar su dokoki ba a'a shi wanda ya karya shi yana nan cikin matsalolinsa kuma za a kasance an bi hanyoyin da Allah ta'ala ya sanya wajen hukunta shi idan dokokin addini ne idan kuma dokokin ba ma na addini ba ne dokoki ne na zamantakewar mu ta yau da gobe to su ma za gaje an kawo wasu hanyoyi na hukunta duk wanda ya karya waɗannan dokoki ɗin to ashe kenan karya doka ba yana nufin doka ta tashi daga aiki ba ne a kowane lokaci wannan abu abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu fahimce shi abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu ɗauke shi da muhimmanci a cikin al'amuranmu na rayuwa wani abu da muke so mu tsokaci a kai shine dangane da al'amura na asasi a rayuwar ɗan adam in an ce al'amura na asasi a rayuwar ɗan adam wanda kowane ɓangare addini ne ko kuma dokoki ne na ƙasa da ƙasa ko kuma masu kare haƙoƙin adam ne a duniya kowane ɓangare ka buga za ga cewa sun ce dole kowane ɗan adam mutum yana da haƙƙin ya rayu kai kuma baka isa ka ɗauki ran wani mutum haka kurin ba ba da wani dalili na shari'a ko na doka ba to yau daga cikin dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi wanda ike an haramta yin wannan abu doka ce tabbatacciya ta haramta ka ji wa wanda kake yaƙi da shi yunwa ko ka hana shi abinci ko ka hana shi ruwa wannan abin idan ka yi shi to kana ƙoƙari ne ka ga cewa ka kashe shi wato kisa irin kisa mummuke ta yadda kai ka hana a kai masa abinci ka hana a kai masa ruwan sha ka hana a kai masa duk abin da zai kasance da wannan ne zai iya rayuwa to in kai wannan to ka zama zalimi ka kuma zama wato wanda ake kira war criminal shi kuma war criminal mai laifi ta bangaren yaƙi ya kamata a hukunta shi ne to abin da muke gani dangane da yakin hamas da isra'ila shine abin da isra'ila ta yi ƙoƙarin yi ta mayi sau da dama na hana a kai wa falastinawa abinci da ruwan sha da magunguna da dukkan wani abu da zai taimaka musu su kasance sun ci gaba da rayuwa wannan laifi ne na yaƙi domin ya saba dokoki wanda aka yarjejeniya da a kansu na ƙasa da ƙasa dokoki na yaƙi Su balaka, irin waɗannan abubuwan ko da sauraro muke yi a cikin kafafen watsa labarai za mu ji yadda hatta majalisar ɗinkin duniya suka kaɗa ƙuri'a a kan lallai a buɗe hanya a kai tallafi ga falisina da suke buƙatar abinci da ruwan sha da abubuwa na magunguna da sauransu amma isra'ila ta yi kunnen uwar shegu to kaga waɗannan dokoki ɗin da aka kafa aka kuma rattaba hannu a kansu na ƙasa da ƙasa to wannan shi ma yana daga cikin wasu gurare da isra'ila take karya irin waɗannan dokoki na yaƙi to wannan ya kamata duk wanda ya san irin waɗannan dokoki ya fahimta muna bujiro da waɗannan abubuwa ne domin mu tabbatar wa kanmu cewa laifuffukan yaƙi da yawa domin karya dokokin yaƙin da aka yi an aiwatar da shi kuma isra'ila ta aiwatar da shi a wannan yaƙi da ake gwabzawa tsakaninta da hamas to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammad Ali Tahiri. masu saurare da hakan ne kuma kawo karshen jirin shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. rahotanni daga yankin zirin gaza na cewa falasɗinawa dubu ashirin da ɗari biyar ne suka shahada sakamakon hare-haren isra'ila tun daga ranar bakwai ga watan oktoba fafaroma francis ya buƙaci a taimakawa al'ummar yankin zirin gaza a sakonsa na kirsimati a tare najeriya ko 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha shida a ƙauyen wushu da ke jihar plateau to ina ga kuma da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa bisala mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran